cikin wata sanarwa da muka samu daga ofishin jakadancin amurka da ke nan abuja amurkan ta yi allah wadai da hararan kunar bakin wake da aka kai a wasu masallatai da ke yolan jihar adamawa da kuma maiduguri a jihar borno sanarwar ta ambato kakakin ma'aikatar wajen amurka jin kirby na bayyana alhini tare da mika ta'aziyya ga iyalan waɗanda wannan aika-aika ya rutsa da su amurkan ta ce yin amfani da yara ƙanana musamman 'yan mata wajen aika su su yi ƙunar bakin wake na nuna irin matakan da ƙungiyar boko haram ke ɗauka wajen tayar da hankalin al'ummar da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya da ma zirin tafkin chadi daga nan sanarwar ta ce amurka za ta ci gaba da marawa gwamnatocin kasashen da ke yankin tafkin chadi a ci gaba da gwagwagwa da ake yi na kawo ƙarshen aika-aikar 'yan Boko Haram. Hassan mai Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.